Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ku da jimurin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni ni dai sunana Ali Raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa an bayyana cewa za a bar koci Zabi Alonso ya bar kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen a bazara mai zuwa idan har wani club ya zo neman sa ana kallon kungiyoyin Real Madrid Liverpool har ma da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a matsayin makomarsa ta gaba kamar yadda jaridar miro football ta bayyana an bayyana cewa 'yan wasan tsakiya guda biyu wanda suka da da edward kamabinga da kuma federico balbadi sun sabunta su da kungiyar kwallon kafa ta real madrid har zuwa yunin shekarar 2028 ƙididdigar darajar kuɗin sakin 'yan wasan biyu za ta kasance biyan euro biliyan ɗaya domin kawar da jan hankalin ƙungiyoyin saudi arabia a kansu haka zalika an bayyana cewa dukkan 'yan wasan guda biyu za su samu ƙarin albashi a ƙungiyar ta Real Madrid in ji Padrico Cup. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan Lionel Messi baya tunanin tafiya aro da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Inter Miami duk da cewa ana danganta shi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da kuma ƙungiyoyin Saudi Arabia. In ji Fabrizio Romano. A nan kuma an tabbatar da cewa ɗan wasa Vitor Roque zai koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a kasuwar musayan 'yan wasa ta watan Janairu. An cimma yarjejeniya da dukkan bangarori. Wakilin dan wasa Rokui Andri Kori ya bayyana cewa tsarin a bayyane yake. Dan wasa Bito zai koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a watan Janairu kamar yadda dan wasan ya amince. Yana da kyau tare da kungiyar Pranance. Zai kasance a nan a watanni uku masu zuwa. sannan kuma zai murmure daga raunin da ya samu a cikin makonni uku masu zuwa in ji wakilin nasa a nan kuma a wani furci da yi dan wasa hari magwaya ya bayyana cewa ba zai zauna kungiyar kwallon kafa ta manchester united a dukkan rayuwarsa ba idan har wasa ɗaya zai iya yi a wata ɗaya idan har rashin buga wasanni na suka ci gaba na tabbata ni da kaina da kuma kulab ɗin za mu zauna mu tattauna abubuwa da dama amma na mai da hankali yanzu sosai a kan yin gwagwarmaya domin kokarin dawo da matsayi na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United in ji dan wasan ya bayyana wa jaridar The Sun an bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta shiga tseren neman ɗaukar ɗan wasan ƙasar Argentina wato Federico Redondo mai shekaru 20 a duniya Barcelona na son gaggauta ƙulla yarjejeniya da ɗan wasan saboda kwantiraginsa zai kare a watan Disambar shekarar 2024 kuma manyan kungiyoyi da yawa suna sha'awar ɗaukar ɗan wasan inji jaridar sport wani labari ya bayyana kungiyoyin liverpool manchester city a shirye suke su fafata a kan neman ɗaukar ɗan wasan baya na hagu na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta les patrick dogu a cewar jaridar gazeta dello sport ƙungiyoyin biyu na gasar premier league dole ne su fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona wadda ta daɗe tana sa ido akan ɗan wasan an bayyana cewa dan wasan mai shekaru 18 da haihuwa a duniya a halin yanzu yana da kwantiragi da kungiyar ta gasar siriya a har zuwa yunin shekarar 2027 kuma an bayyana dan wasan cewa yana son barin kungiyar domin samun ƙarin dama a wasu manyan ƙungiyoyi da ke zawarcinsa. Kocin ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta Stuttgart, Sahu Gurasi, wanda a halin yanzu shine kan gaba wajen zira kwallaye a gasar Bundesliga ta bana. inji ji jaridar Nanti Min. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za ta yi zawarcin ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal wato Jorginho. Idan an sake buɗe kaso saye da sayar da 'yan wasa ta watan Janairu. In ji rahotanni da dama daga ƙasar Sifaniya. an bayyana cewa dan wasan mai shekaru 31 yana shekararsa ta ƙarshe a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal inda kwantiraginsa zai kare a ƙarshen kakar wasa ta bana a nan ma dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city ta bi sahun bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta barcelona wajen neman ɗaukar ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayern munich wato joshua kimmich kuma an bayyana cewa za a iya tilasta wa ƙungiyar ta bayern da siyar da dan wasan tsakiya mai shekaru 28 a duniya idan har bai tsawaita kwantiraginsa har zuwa shekarar 2025 ba kamar yadda jaridar nan timin ta bayyana